Gwamnatin jihar Niger ta musanta labarin da wasu jaridun Najeriya suka buga a ranar jiya talata da ke nuna cewa gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wasu matasa suka yi yunkurin kai mashi hari a tsakiyar birnin Mina fadar gwamnatin jihar. Jaridun Najeriya da dama dai sun bugo wannan labari da ke nuna cewa waɗannan gungun matasa har ma sun samu nasarar tsaida kwambar motocin gwamnan tare da furta wasu kalamai da suka shafi albashin ma'aikata da kuma wasu kuɗaɗen fansho da ake cire ma ma'aikatan. To amma a wani taron manema labarai da yammacin jiya talatar, kakakin gwamnan jihar Jibril Baba Indaci ya ce labarin babu kamshin gaskiya a cikinsa. Ba gaskiya cikin wannan magana. da yake cikin traffic da traffic ya tsayar da shi za shi inda aka yi taro na na polio da traffic ya tsaye da shi ta bakin hanyar total ya tsaya da ya tsaya yara dama in sun gan sun san haka yake yi sai suka yi su zo su gaishe shi cikin wajen ne sai ya dawo da glashin shi daya shine yara suna ta magana suna ta yaba mashi wasu kuma wani ya yi magana a kan 7.5 sai ya ce ya zo ya yi mashi bayani ya ce mashi wani ake ke yi muna jawo hankalin uh, yan omu yan jaridu ba hana mutum labari ba amma in mutum zai yi labari na ɗaya ya yi labari da yake da uh, muhimmanci in ma eh, abin da ake kira investigative journalism ne mutum ya yi shi ya yi bincike ba za ka ce gwamna gwamnan uh, state kuma gwamna kamar gwamna abubakar sani bello wanda ya tsaya a kan titi ya saboda ya respectin doka ka ce yara suna an suna mashi me a baya dai gwamna abubakar sani bello ya fuskanci maganganu da dama daga wasu al'ummar jihar akan yawan tafiye-tafiyen da yake yi zuwa ƙasashen waje da mahukuntan jihar suka ci yana yi ne domin nemo masu zuba jari a jihar. Haka zalika ko a makon jiya ma majalisar dokokin jihar Niger ta nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnan yake binciken kuɗaɗen da ake zargin sun ɓace a lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya.